masu kallon mu barkanmu da barkanmu da sake saduwa da kuma cikin wannan shirin namu na sake kallo wannan shirin ne zamu mu kawo muku akan muradi 24 in baka danna alamar subscribe na Allah da ka danna alamar subscribe akan YouTube channel ɗinka so domin koyaushe muka ɗora faya ka samun dama ganin abubuwan da muka kawo kai tsaye a yau ina so yi magana ne akan wannan waka daga dj ab da san samu ne um, waka ne bari zan yi play din video din na kudan gani amma bisa um, normal play ne anyway um, in baka kalli wannan video ba sai ka danna alamar pause ka je ka danna link da yake karkashin wannan video domin ka kalla wannan video sai mu zo ka zo mu tattauna to abubuwa uku da ke zan tambaya kafin fara kallo sai zan ce za ka yi danna post ka je ka kalli bidiyon ka dawo sai mu dora a cikin wannan bidiyon waye fi wanka waye wanka sai birge ku na biyu wa wane ne a lyrics sa wato abinda nake nufi da lyrics um, wane ne a cikinsu wane ne kalamansa ya fi birge ku a daidai nan oh. so kafin da mu fara wannan shirin ina so ku danna alamun post domin ku danna link da yake karkashin wannan bidiyon domin ku kalla wannan bidiyon cikakke a youtube on dj ab ko za ku yi subscribe a kan youtube ɗin sai ya kawo kuma waƙoƙi ku ne. So, sai ku gaya mana wane ne a cikin su yafi wanka wanka yafi burge ku wane ne kuma kalaman wato kansa beti ya fi burge ku a cikinsu kuma wane ne ma betinsa ma bai yi ba yostan ba wai muna etin ba ne amma it's just a form muna katin form ne muna gani so wannan wakan abubuwan da ya burge ni da dama yasa abubuwan da ya burge ni da dama concept din video a matsayin na mai ɗaukar hoto kuma mai ba da umarni a bandin fina da ɗaukan waka concept ɗin video ɗin is very simple wato irin kawai in ka samu wani ce eh irin simple video ne aka ha'a tunanin ma kafin ma a zuwa shooting shine fi burge ne, an tunanin ga abin da muke so kuma a cikin wakan an duba mutum ɗaya baya nan sai da aka yi creating storyline saboda a samu wannan da baya nan an jima a samu a yi shooting ɗinsa saboda it's not easy ka tara maza wajen su tara zuwa goma guri ɗaya ka gane a samu kuma wayannan jarumai ne da suna busy kowa iya uh, activities ɗinsa kowa kuma da yawan kuma suna harkan business banda waka ka gane so tara su a lokaci ɗaya is not easy amma ya yi kokari ma da ya tara ma mutum ɗaya ne ba kuma ya muka so um, style ɗin da suka yi suka sa ɗaya mutum saboda na tabbatar da iyalan da an ɗora shi da amma is better ba da bayanin saboda ya bada wani point of view din video din um, start din video din super simple a waje ne one location um, camera movement din ya burge ni kudos kowa ya yi kamera nan ka burge ne, no ka tunani da kyau so da bari saboda in ka ci mutum wakan ma za ka ji daɗin kallon video din balle ma waka da video din sun tafi tare Wurin kallon tare mu

gaskiya da gani na dai ni gayan nan ya fi birge ni kan kowa last din ya fi birge ni kan kowa kuma um, da kuma wankan sa ma fi birge ni sa a uh, uh, ni kenan so ra'ayi ku ke jira ku sa comment below Oh, Lord, it's great. wani abu guda ɗaya ya fara burge ni wa rawansa na karshe na DJ Ibi ainihin DJ Ibi da rawansa na karshe gaskiya is fun um, video ɗin ya nuna alamar farin ciki kawai su farin ciki suke ta nunawa da sauransu so um, cikin kwanciyar hankali so da sun samu ne in zama mai ma dangote da sun <laughs> samu ne zama dangote hmm me zan yi comment below kai kuma sai ka gaya mana da so ka same menene sai ka gaya mana me kake so da ma ka so ka samu da so ka samu da so so so ka samu oh rhymes to masu kallon mu godiya muke godiya dubu dubu akan wanda suka kalle shirin na daidai zuwa wannan lokacin godiya muke maka danna alamar subscribe da Allah ka danna alamar subscribe a ah, kuma ka kalli wannan bidiyon za mu ci gaba da kawo abubuwa irin wannan da dama a ah, reaction din gaskiya bidiyon ya burge ni gaskiya ya burge ni those few things da bin ba ma concept in video din initial concept in video tunanin ma wai a'a mai shi a haka is the best for me you understand um, abin yayi ba magana wai wani kamera aka yi wani za ka yi wannan bai taso ba yanzu wannan kawai this is the dope this is the dumb uh, this is what to ku dana laman subscribe sunana mr dimage sai wani lokaci thumbs up Dasọ sáàmù ni. Dasọ sáàmù.